السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يمؤى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Daɗin godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda cikin amincewarsa ya ƙaddara mana haduwa cikin wannan masallaci don ci gaba da shauraron tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata na ramadan wanda yau muna takwas ga watan ramadan hijira mai shekaru 1439 muna cikin suratul ahzab inda muka kwana akan aya ta 69 wanda yau cikin yardar Allah za mu tashi a kan ayata saba'in daidai Allah mai girma da ɗaukaka ko ku shi ba shi ba ne to na'am aya da 68 ko to ala kulli halin da za mu tashi daidai inda Allah yake cewa ya hallazi na amanu la kunu kallazi na azaw musa wuzi billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبراه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الله سبحانه وتعالى ينا jan hankalin bayansa masu imani yana kuma kiransa da lafazi da dada ya ayyuhal lazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani wannan aya akwai hikima matuƙa akwai hikima matuƙa Allah subhanahu wa ta'ala da yake ya ayyuhal ladina amanu za ka yi kwaɗayin kana ciki. Amma da ya ce ya ayyuhal muminuna za ka riƙa ɗan shakka, abu sai ya yi kyau ku. Za ka yi na hintuna, shin kana da imanin kaɗin kamili ne? domin idan da ya ayyuhal mu'minuna aka ce to za ka tarar fa sai wanda imaninsa ɗin yake cif da cif amma sai aka ce wanda duk suka yi imani a baya ka riga ka yi imani da Allah yanzu haka kana nan tsaye akan imanin ko akwai kurakurai za a saka a ciki tunda ka yi imanin aiki. to kaga yanda Allah ya kira mu ya ayyuhal ladina amanu saboda akwai abin da yake so ya dora mu akai wanda idan ba an dora mu akan wannan tsarin ba to za mu tafi da kurakuran da ba za su bar mu mu hai jahannama ba saboda a raba ka da cutar da bayin Allah in dai kai mai imani ne to ya kamata ka nisanci abin da zai sabbaba maka a ce yau ka cutar da wani ka ci mutuncin wani ka shiga cikin mutuncinsa ka zubar masa to ka yi nesa da wannan in ko ba ka bari ba to ka sani ba abin da zai same ka zai iya sanadin saka ka cikin jahannama shi yasa Allah yake gargadar mu yake cewa ya ayyuhallazina amanu la takunu kada fa ku kasance kallazina azau Musa kamar waɗanda suka cutar da annabi Musa alaihi salatu wassalam fa barra'ahu Allah mimma qalu karshe sai Allah ya kubutar da shi mimma qalu daga abun da suka faɗa domin shi annabi Musa alaihi salatu wassalam wa kana inda Allah wajihan ya kasance mai matsayi ne abun Allah Allah sai ya hutar da shi saboda matsayin da yake da shi wajen Allah subhanahu wa ta'ala yana da me yana da daraja yana da ɗaukaka to idan muka dubi wannan ayar za mu fahimci lallai tana da haɗarin gaske. Tunda a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake wa'azi ne aka faɗi haka don akwai waɗanda suke cutar da annabawa akwai waɗanda suke cutar da muminai akwai waɗanda suke cutar da bayin Allah malamai masu kira zuwa ga addinin Allah sai a rinka ainihin wato jifansu da waɗansu kalmomi ba za ka ji ana yaɗa alkairin da suke yaɗawa ba sai dai a yi ta neman kuskuren da za a rika yaɗawa na to wannan shi ya sa Allah ya aje wannan aya don ta zama maganin wannan cutar domin cuta irin ta munafurci tana da magani ayoyinta suna nan a cikin alkur'ani na fi qulubihim marabun kenan waɗanda Allah ya zuba musu cuta a cikin zukatansu to ba abin da zai magance wannan cuta sai in sun dawo suna amfani da irin waɗannan ayoyi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana ya raba ainihin ganima faƙala rajulun min al sai wani mutum daga cikin mutanen madina ya ce, inna hadha al wannan rabo ma’uri da biha Allah wannan rabon ba don Allah aka yi ba wannan rabon ba a yi na Allah ba annabi ne ba sallallahu alaihi wa sallam wasallam yi rabo shi kuma sai ya koma gefe yana ta yanzu ku rabon nan ya kuka ganshi rabon nan ba a yi na Allah ba. sam rabon bai ba ba adalci ciki rabon nan ma sam sam sam ma ba na Allah ba ne. kenan me yake so ya bata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. wasallam ya ce kenan ya yi rabon zalunci Allah subhanahu wa ta'ala ya sa lokacin da yake wannan gulmar akwai abdullahi ɗan masa'udu abdullahi ɗan masa'udu ya ce to wallahi wannan magana da ka faɗi sai na je na gaya wa manzon Allah sallallahu Alaihi wa Alaihi wasallam sai na gaya matsabun da ka faɗa. Ya adu Allah ya maƙiyin Allah la ukhbiranna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bima wallahi sai na gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ka faɗi fa zakartu zalika linnabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan Mas'ud yace nazo na gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abinda wannan makiyin Allah ya faɗa فأمر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال fuskar manzon Allah ta yi ja idonsa kenan ya canja sannan sai ya nutsu sai ya ce rahmatullahi ala Musa rahamar Allah ga annabi Musa alaihi salatu wassalam laqad uziya bi aksir min haza fa sabara an cutar da shi cutar wadda ta fi wannan ma ya haƙura ashe ni na fi dacewa da in yi hakuri. ashe babu wanda zai ɗauki wannan matsayi na shiryar da mutane na wa'azantarwa na faɗakar da jama'a na jagorancin al'umma a ce ya tsira daga sharrin bakunan munafukai. Dole ne sai ka samu batanci yana fitowa wurare daban-daban, don haka maimakon da ya busata sai ya tuna an cutar da annabi Musa sama da wannan ya haƙura, to ashe shi ma ya kamata ya haƙura. fasabara sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hakura bai ce komi ba sai ya ƙyale wannan aduwallahi din ko aduwallahi din da Allah to anan inda zaka gane matsalar ta yi ka ce mu yanzu abun ya wuce mu tunda can sai lokacin annabawa ko yanzu duk inda aka tashi wani mutum yana faɗakar da mutane yana wa'azi kai kuma ba ka ƙoƙarin yaɗa wannan alkhairin sai ɓatancin kawai kullum kai in ka zauna ba abun da za ka riƙa dubawa ta ina illa take ta ina laifi yake ta ina matsala take ta ina kuskure yake shine za ka riƙa zama da ‘yan uwa waɗanda su ba su hango shi ba kai kuma ka riƙa tuna musu shi ko ba ku ga yanzu illa ta wuri kaza yanzu ba ku ga wannan abun yanzu za a tafi da haka kaza ba kaza da ya kamata da ba za a yi kaza ba ai wannan ai an ya kai wannan an koma da ai an yi kaza ai da ai to ai ya kamata ka nutsu ka dubi alherin da yake yaduwan din da wannan kuskuren guda ɗaya mai yafi yawa to me yasa ba za ka rika ambaton alherin ba kawai sai dai ka rika ambato kurakuran da aka yi akwai matsala ya kamata a rika ambato kurakuran ne ko ku a rika ambato alkairan to duk mutumin da kaji shi baya yawan fitar da alkairi a bakinsa to zai yi wahala ya zamanto mutumin kirki shi kullum tunaninsa ina aka yi kuskure kuma idan ya gano kuskuren so yake dama ya gano shi don ya ce an yi laifi ana e eh, an yi laifi ana shi ba wai mutumin kirki ne ya gano nan an yi laifi to haka irin waɗannan munafukai suke yi wa annabawa haka suke yi wa muminai ku dubi yanda waɗansu bayan Allah suka yi batanci ga Aisha yanda sai da Allah ya saukar da ayoyi mutawatirai suna bin juna aka wanke ta daga wannan ainihin batanci take tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam cikin cutar wadda mutanenka suka yi maka wanne ne ka fi tunawa yace duk babu cutar da ni da aka yi wanda nake tunawa kamar lokacin da naje da'ifa lokacin da yaje da'ifa kaga dai a garin su an masa komi amma baya maganar wani a gida fa sai da ya kai ga yana sunku yana sallah za a zo a ɗora masa tumbin mushe yana zuba shatatatata a jikinsa yana sallah a gindin kawo ya kai ga za a shaƙo wuyansa ta baya a ce kai tsaya ba irin wulaƙanci da ba a yi masa ba amma ya ce ba abin da yake tunawa kamar lokacin da aka ainihin matsa masa ta kai ga har ya kai neman agaji ɗa'ifa kuma mutanen ɗa'ifa suka haɗa shi da wawayen garinsu suka yi ta jifansa daga sama har ƙasa jini na zuba ku duba gani amma a wannan lokacin da Allah ya turo ainihin mala'iku su tambaye shi yana son a taimaka mar me yake so a musu sai ce Allahumma ƙauni fa’in na hula ya alamuna. Allah ka shiryar mun da su nake so ba su sani ba ne, shi yasa jahilci ne A yi haƙuri a shiryar da su kai yanzu idan aka zo aka sa ka a gaba ana maka irin wannan DPO ya ce me za a yace duk a garkabe su eh shi abin da yake Allahumma Allahumma hadi qaumi Allah abinda nake so ka shiryar mun da mutane na fa innahum la ya'lamuna ba su sani bane inda sun san matsayina ba za su mun wannan wulakancin ba rashin sani ne Allah ka shirye su kada a hallakar da su ina son zurriyarsu in ma su wa'annan ba su gano ba in samu a zurriyarsu wa'inda za su ce la'ila ilaha illallah yanzu idan ka je yankin nan gaba ɗaya za ka samu gidan arne duk ba zurriyarsu ba ne idan da an kife su an musu duba na irin yadda aka yi mutane annabi nuhu ba da ba shi kenan ba idan da an juye yankin kamar yadda aka yi mutanen lutu ba da shi kenan idan da an musu tsawa ɗaya sun durkushe sun kakkafe sun mace kamar yadda aka yi wa'adu da samudu kaga da su shi kenan to don aka Allah subhanahu ta'ala ya zuba haƙuri da dauriya a zuciyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta yanda ya ga cutarwa iri-iri game da da'awa kira zuwa ga addinin musulunci amma sai ya daure saboda me saboda yana so ya isar da sakon Allah gun jama'a mai zuciya ba zai iya isar da sako ba daga zarar an ta mai ce to na bari ina yi ma ba kwa gani dama ba don su su gani kake yi ba don Allah ya gani don haka duk abin da za a maka kar ka bari sai in an tirsasa maka barin ta inda ba yanda ka iya ku duba su ibnu taymiya an kai ga ana ta hakan ne ba haƙura ba har sai da aka kama su aka kai su aka rufe su a kurkuku tukunna to amma a kurkukun ma idan ɗalibai sun zo duba shi sai ya ta ba su wallafa yana ta rubutawa su kuma suna fitowa suna yaɗawa a hakan Allah muke roƙo ya datar da mu to shine anan Allah yake gaya wa al'ummarsa ayar tana aiki tun a wancan lokaci da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ke wa'azi har zuwa tashin alkiyama da kowane irin mai wa'azi ke wa'azi ana gargadar mutanen wannan zamanin kada su cutar da wannan malami kar su zama kaman bani isra'ila da suka cutar da annabi Musa alaihi salatu wassalam Allah ya kuɓutar da shi wala takunu kallazina azau Musa kar ku zamo tamkar waɗanda suka cutar da annabi Musa fa barra'ahu Allah mimma qalu karshe Allah ya kubutar da annabinsa game da abun da suke faɗa domin shi annabi Musa ya kasance inda Allah ya wajen Allah wajihan mutum ne mai daraja kowane annabi yana da jahu ko kuma ɗan adam kowa yana da irin nasa jahu ɗin? daga cikin jahin da annabi Musa yake da shi ya samu matsayin da yana magana da Allah in ya zo Allah zai ce masa kaza shi ma ya ce kaza suna tari. wannan ba ƙaramin matsayi ba ne sannan kuma in ya roƙi Allah Allah yana karɓa sannan an ba shi mu'ujizozi manya-manya waɗanda suke dalilin su an samu cin nasara game da makiyin Allah Fir'auna wanda ya iddi'ain allahntaka. kuma annabi Musa aka bashi jarumta rashin tsoro Allah ya bashi ƙarfin zuciyar tinkarar Fir'auna mai suna wanda ya sawa kansa suna Rabbul A'la Ubangijin da ya fi ɗaukaka ka san a lokacin a ce ga wani ya tinkari wannan zai fada da shi ba ƙaramin aiki bane wa kana inda wa wajihan lalle yana da matsayi abun Ubangiji. To yana da kyau mutum ya rinka kiyayewa idan aka ce jahu, ka gane jahu daraja wace irin daraja Allah yake nufi. Domin ‘yan adam kowa da irin jahinsa, yanzu wani jahinsa gefen ibada ne yake da jahi. to irin wannan jahin ba a cika ganinsa ba Allah ne ya san shi wani kuma gefen arzikin duniya yake da jahi to wannan jahin shi ake gani wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani mutum ya zo ya wuce ne kyan haiba mai faɗi a ji wanda ake ji da shi sai da ya wuce sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce wa sahabbansa menene labarin ku game da bawan Allah nan sai suka ce wannan ai duk inda yace ayi abu za a yi ko kai ko da mutum ya je yana neman abu a gun su jama'a in ya shige mar gaba yace ku bashi za a bashi in kuma ya zo wuri ko rimtsi shi ba za a rufe mar kofa ba za a bude ya shiga yana da jahu ko bai da yana da matsayi to sai kuma wani mutum shi kuma sai ya zo ya wuce sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to wannan fa yake ka ai wannan ai ko da ana shiga in ya zo shiga ma shi hana wa hana shi zai kuma ko aure kake nema in shi ka tura ba za a baka ba za a baka saboda ne saboda mutane suna ganin bai da matsayi bai da kima ba su sani ba kuma wa huwa inda lahi wajiha yana da matsayi abun Allah to a wannan lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu lalle su fahimci menene jahu wanda yake mai ibada mai ɗamfara da Ubangiji, wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda da ayyukansa shi ne wanda ake ce masa mai jahu, mai matsayi. Amma don mutum yana da matsayi irin na duniya, in ya ce a za a yi in ya hana za a bari yana da matsayi amma a duniyance ba wai ba zai iya ceton ka gurin Allah ba amma wancan duk da talaucinsa a duniya ba kowan kowa ba ne zai iya nema maka ceto abun Allah kuma a bayar an fahimci abun ko to don haka wata rana wata mata tana shayar da ɗanta sai wani mutum ya zo kan doki da kayan ado sai ta ce Allah ka sa ɗana ya riƙa shi ma ya haɓaka ya zama kamar wannan mana sai ɗan ya ɗaga kai ya dubi mutumin sai ce Allah kar ka mai ni irin wannan sai can wata baiwar Allah ana ta mata bulala ana janta an ɗaure ta ana cewa mazinaciya ɓarauniya mazinaciya ɓarauniya sai wannan baiwar Allah ta ɗaga kai ta duba ta ce Allah kada ka sa ɗana ya shiga irin wannan hali sai shi kuma yaron da ya duba ya ce Allah ka maida ni tamkar yanda ka maida baiwar Allah na shi ne sai uwar ta ce kai wani irin yaro ne na maka addu'ar ka zama mutumin kirki ka ce kada Allah ya sa kuma an wuce da barauniya mazinaciya ana ta dukanta ana ja a ƙasa an wulakanta sannan ka ce haka kake so ya ce wancan mutumin banza ne ba da aiki sai zalunci rigunan jikinsa na zalunci ne kayan jikinsa da abincin da yake ci da abun hawansa duk na zalunci don haka wannan matsayin ne zan yi da shi wannan kuma tana da wankakkar zuciya kuma yardar ce abun Allah Allah ya amince da aikinta mai yawan nafifiri ne mai yawan istighfari ce mai yawan komawa ga Allah ce sharri aka mata don haka ni irin rayuwarta ya fi mini kaga kenan kaga kai baka san waye wane ne zaljahi ba wa yake da matsayi Allah shi ya san mai matsayi yanzu a cikin ƙwaryar masallaci nan zuwa waje Allah shi ya san wanda ya fi matsayi Allah shi kaɗai ya san wanda ya fi matsayi don haka ka nisanci cutar da bayin Allah ko rena bayin Allah ko wulaƙantar da bayin Allah ka yi kaffa kaffa domin za ka je ka wulakantar da wani wanda yana dab da Ubangijinsa wajen yarda. irin wanda idan aka cutar da su duniya na iya samun matsala dalilin haka don haka ka yi kaffa-kaffa da yi wa mutane yi wa mutane kage wa mutane ainihin wato maganganu na batanci ka yi ƙoƙari ka gyara kanka ka gane laifinka ka gane illolinka don ka gyara kar ka rika hangen illolin wayansu illar wani ba za a tambaye ka illar wani ba kuma in ka je lahira ba za a ce don me ka barwa ne bai yi abun kirki ba amma za a tambaye ka don me ba ka yi abun kirki ba to amma matsalar shaidan sai yake rinjayar mu ba ma kallon namu sai muna kallon na mutane to wala ta takunu na azau musa kar ku zama to tamkar wayancan da suka cutar da annabi musa a babar allah shi ma sai da allah ya kubutar da shi mimma qalu game da abin da suke faɗi suka rika cewa annabi Musa saboda mutum ne mai kunya mutum ne mai kamewa mutum ne da baya cuɗanya da jama'a lokacin da ake abin da bai dace ba banu isra'ila lokacinsu ba abun kunya ba ne in an zo tafki ko ƙorama. kowa ya tube kawai a faɗa a yi wanka ba tare da sutura ba ba ta ainihin jin damuwa akan wannan kuma al'adansu ma ba komi ba ne in kaga mutum yana nesa nesa baya so ya tube a yi wankan tare da shi to sai a rika zargin cewa kila ko yana da wani aibi ko yana da irin sadauren da ya cinye masa wani wuri bai so a gani ko kuma yana da ainihin irin gwaiwa da take kumburar da marena sai su zama to manya wannan abun ba za ku iya kulle shi ba kun gane ko to irin wannan yawanci sai suna zargin annabi Musa alaihi salatu wassalam tunda baya shiga jama'a ya yi wanka tsirara akwai riyoyin da yake To kaga idan aka jefa masa illoli to an jefa masa tawaya a annabcinsa ko manzancinsa. Domin annabawa ana aiko lafiyayyu. Duk annabi mursali za ka same shi lafiyayye ne bai da irin wannan aibin da suke ƙoƙarin liƙawa annabi Musa alaihi salatu wassalam kuma liƙa masa shi yana iya haddasa jefa shakku ga wadansu cewa ƙira ma ba annabin bane to shine sai Allah subhanahu wata'ala ya so ya kubutar da shi rannan sai ya tafi gefe can yana wankan sa shi kadai a ɓoye a lungu ya tuƙe tufafinsa ya ɗora akan dutse ya gama wanka ya waigo bari ya ɗau rigarsa sai dutsen kawai ya gara ya tafi da rigar da tufafi yana bi yana ce saubi ya hajar saubi saubi hajar saubi ina dutsen nan kawai garawa yake sai da ya zo gaban bani isra'il da shi sannan sai ya tsaya ya ɗau kayansa ya maza maza ya sa suka gan shi lafiyayye ne ba mutumin da yake da tsari irin nasa ma fa Allah Allah ya kubutar da shi mimma qalu game da abin da suke fadi wannan ita ce fassarar da yawanci malamai suke kawo a tafsiransu domin ruwaya ce hadisi ne na abu huraira wanda imamul bukhari ya kawo shi Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare kun ga haka munafukai suka rika cutar da annabi sallallahu alaihi wa alihi suka rika cutar da shi ta ainihin maganganu iri-iri ba irin abun ba a gaya wa annabi sallallahu alaihi wa alihi an ce yana ya cika yawan son mata yana aure da yawa ya yi kaza ya yi kaza ko wanda kuma duk aurensa taimako ne yawanci baya nawa ya aura ‘yan mata budurwa dai guda nawa ya aura eh eh guda nawa ya aura budurwa kuma matansa nawa to mata sha duka baya ɗaya ce kawai ya aura budurwa sauran fa duk taimakon su yake duk taimako ne dukkan su yawancin su tsofaffi ne waɗanda kuma suke da marayu a hannu waɗanda wayansu an kashe mazansu a wajen jihadi wayansu sun shiga matsala wayansu ba wanda zai aure su da garaje irin haka ne shi sai ya aure su sai ya tsara musu samun matsayi sannan kuma ya taimaka musu don su samu abin da za su ci da iyalansu yawanci aurensa na taimako ne amma munafukai su kuma abin da suke yawan faɗi ku dubi wannan da aka zo aka yi rabo ya ce wannan rabon ba ai na Allah wai manzo Allah ne bai yi rabon Allah to don haka babu wanda zai tsira matukar shugabanci kake yi na addini to dole ba za ka tsira daga tsegunguma na munafukai ba kuma babu wanda za ka je na yaɗa irin wayannan tsegunguma sai munafuki duk mutumin da ba munafuki ba to kullum alheri zai rika kawowa na game da wannan tafiya ta karantarwa ba zai rika kawo sharri ba abin da zai jawo na ƙasa ba zai kawo shi ba la kunu kar ku zaman to kallazina Azau Musa mm. kamar waɗanda suka cutar da annabi Musa alaihi salatu wassalam fa barra'ahu mimma qalu Allah ya kubutar da shi game da abin da suke faɗi wa kana inda Allahi jihar lalle mutum ne mai daraja wato wa eh, za jahil ma'abocin daraja inda rabbihi a wajen ubangijinsa azza wa jalla mai girma da ɗaukaka Hassanul basari ce kana jabu da'awa annabi Musa darajar da yake da ita shine yana da amsassa addu'a tsakaninsa da ubangiji in ya roƙi Allah Allah yana karɓa. Ah, wa ƙala gairu wayan suka ce mina salaf daga cikin masu fassara na dauri suka ce lam yaf'al shay'an illa aqab bai taɓa roƙon wani abu face sai Allah ya bashi don haka Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu da bin wannan umarni na ya ayyuhal na amanu kar muke cutar da yan uwa musamman ma masu imani waɗanda muke ganin ɗalibai ne in mutum ɗalibi ne ka daina faɗin aibinsa shi nan yana shi kullum ya gagan shi da littafi amma kana ganin shi nan munafuki ne munafuki ne to kaga anan yanzu ka ɓata shi abun munafukai maimakon da munafukai waɗanda ba sa da wannan ra'ayin suna ganin shi Allah ya taimake shi mu ma dai ya kamata fa mu koyi ne sai wani ya zo ya ci aikin banza karatun ma ba wani amfani da yake masa shi har kaza yake har kaza yake har kaza yake har kaza yake kaga kai yanzu ka rungumi hutanan aziman ranar tashin alkiyama ka shiga uku da wannan batanci baka san inda zaka kai shi ba wallahi ka dau dako ne nauyin gaske ina tabbatar maka ka guji bata bawan Allah laifi da yayi tsakaninsa da Allah ne ka faɗi alherin ko kai shuru haka manzon Allah ya ce in za ka faɗi abu akan mumini ko ɗan uwa faɗi alheransa ko kai shuru sai irin wanda ake tsoron cutuwar jama'a da shi ka hangi mutum yana shiga cikin wayansu mutane yana ƙoƙarin zai munafurce su ya cutar da su to wannan za ka gaya musu don su yi kaffa kaffa da shi amma haka kawai yana can harkokinsa yake ko tsinkasta ka yi ka gan shi tabbas ka gan shi ya ga ɗaki da mace ya fito kuma da ita sun tafi to abin da ya fi yau, kyau kai shu wannan abin da kuka yi mai yama me ya shafe ka eh zai taɓa illar sallar ku? zai taɓa ku? zai taɓa ku? zai taɓa karatunku da karantarwar ku da kuke yi wanda ba ku wancan aikin to amma idan ka tashi kana yaɗawa ba Allah ya suturta shi ya yi watakila ma ya yi nadama ya tuba kai kuma kana nan kana ta yaɗawa kana cewa mai kaza ne Allah kuma yana cewa ba mai kaza ba ne don ya tuba me za ka gaya wa Allah yin an je wannan kana ganin shi nan ci ne to wataƙila shi kin ma har an yi ƙila ya yi nadama ya tuba baka sani ba kai kuma ka zo kana yaɗawa kana faɗi sai Allah ce kai kuma makaryaci ne ya tuba duk sanda ka daɗa faɗi sai an rubuta kuma in ma bai tuba ba ka ɓata shi kuma ka ɓata shi dalilin ɓata shi da kai ka ɓata sauran mutanen kirki da yake mu'amala da su sai a rika ta dukkan su ma ba kaza suke ba mutum ɗaya dalilin sa zai a rika ta dukkan ganin su nan kamar mutanen kirki amma ina to irin wannan ka kaffa kaffa da faɗin illa faɗi alheri wala takunu na aro musa fa barra allahu mimma qalu wa kana inda Allahi wajiha sai Allah ya ce Ya ayyuhu alladhi na amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yud'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan Allah subhanahu wa ta'ala a nan yana umurtar bayinsa muminai da su bauta wa Allah ibadar mai bauta wa Allah kamar yana ganinsa abinda ake so ke ana umurtar mu da mu tsaya mu bautata wa Allah tsakaninmu da Allah tamkar sanda muke bautar Allah muna ganin Allah an gane ko? don haka mu rinka kulawa kar ka zo ka rika bautar Allah tamkar Allah baya ganinka tamkar baka san da Allah ba ma Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani ittaqullah ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah wa qulu qawlan sadida in za ku faɗi magana ku faɗi magana wacce take daidai ta gaskiya wanda ta dace da la'ilaha ilaha illallahun da kuka furta kar ku faɗi kalmar da ta saba da kalmar la illallah da kuka furta in har za ka furta buɗe bakinka matsayinka na mumini ka yi magana sai a ga ƙarya kake yi to fa yanzu ka fita daga da'irar mumini kamili yanzu ka samu matsala ta munafukai ta fara shiga cikinka domin ƙarya ɗabi'a ce ta munafurci an gane to ƙarya ɗabi'a ce ta munafukai an gane ko a rika kulawa yana da kyau a taimaka don Allah a canja wannan makifon din a canja shi ba Allah a samu a sai wani kawai ya ayyu allazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida ya ku masu imani ku ji tsoron Allah ku rinka faɗin magana ta gaskiya yuslihu lakum a'malu anan ne ma Allah zai gyara muku ayyukanku wa yaghfir lakum dhunubakum kuma anan ne Allah zai gafarta muku dhunubanku kenan idan kana yawan ƙarya aikinka ba zai taɓa gyaruwa ba in kana yawan gulma aikinka ba zai taba gyaruwa ba in kana yawan bata mutanen kirki aikinka ba zai taba gyaruwa ba qulu qawlan sadidan ku rinka fadin magana ta gaske wanda ta dace da mumini ya fadi a lokacin ne yuslihi lakum a'malakum za a gyara muku ayyukanku wa yaghfir lakum dhunubakum kuma a gafarta muku dhunubanku kun ga wannan wani sharadi ne fa sai in ya cika kafin a samu wannan aikinka ya gyaru sannan laifin da ka aikata da a yafe maka shi sai kuma Allah ya kawo sharadi na biyu wa man yuti illahu wa rasulahu duk mutumin da in Allah ya ce masa yayi zai yi wa rasulahu duk wanda in manzon Allah ya ce masa yayi zai yi to lalle faqad faza fawzan azima wannan ya samu rabo rabo wanda yake mai girma ya tsallake tsallake wadda tafi kowace tsallakewa girma kaga wa man yuzi illaha sai aka ce wa rasulun duk mutumin da ya bi Allah ya bi manzon Allah faqad faza fawzan azima ya samu rabo babba kar ma ka kara ka kara kowa in dai har ya bi Allah ya bi manzon Allah to ya gama samun babban rabo kawai an gane wannan ko karkace sai in ya shiga wani abu kuma daban ya bi wane ma da wane kafin nan zai samu tsira hmm, in dai ya bi Allah ya bi manzon Allah ya tsira addinin musulunci dungurungun ɗinsa yana nan a kitabuwar sunna bin Allah bin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk wanda zaka bi shi ba wai shi kake bi ba ka bi shi in ya kira ka zuwa ga littafin Allah ka bi shi in ya kira ka zuwa ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to a wannan lokacin in dai har ka tsaya a haka bin Allah bin manzon Allah to lalle zaka samu babban rabo da babu mai samun irin wannan rabo sai wanda yake da irin wannan aqidar taka Allah ka datar da mu ku dubi wannan aya ko da yaushe limamai saboda muhimmancinta da wuya a yi hudubar da babu ita ce amma ana tadabburinta ba cika tadabburinta ba kullum limamai suna karanta mana ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima ko ba ma ji to muhimmanci take da shi umurtar mu suke yi kullum mu rika faɗin gaskiya in za mu yi magana kada mu yi wa kowa ƙage idan haka ta faru yuslihi lakum a'malakum za a gyara muku aikin duk aikin da zaka yi sai ya zama mai kyau sannan zunuban da kai da wa yaghfir lakum dhunubakum za a ci gaba da gafarta muku zunubanku to kuma hakan zai kasance ne a ƙarƙashin biyayyarku da Allah da kuma biyayyarku da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai aka ci gaba da cewa man yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima ai duk mutumin da ya bi Allah da manzonsa to wannan ya samu rabo rabo wanda yake mai girma Allah ka ba mu dacewa da bin kitabu sunna a ah, sai yace إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يهملنها وأشفقن منها وأشفقن منها وهملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وأنا آية لوكة ta sauka an gama sallah annabi sallallahu alaihi wasallam in ji abu musa Al-Ashari. an yi sallah a zahar an gama mun yi yunkura za mu fita sai mana haka da hannu ya ce kowa ya zauna sai muka zauna ya tashi ya ce allah ya saukar mini da sako ya ce in gaya muku wannan sakon shine ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima ya sake tashi ya tafi wajen mata yace musu ku shaurara ku ji Allah ya saukar min da sako ya ce ga mu ku ji tsoron Allah ku rika faɗin gaskiya kar ki je ki zauna cikin ƴan uwanki mata ki kama yi wa wata ƙarya ko wata ta zo ta kama ainihin yi wa waɗansu ƙarya ke kuma kina jin daɗi idan har kuka yi haka to kun saba wa Allah kun saba wa manzon Allah don haka ku mata ku rika faɗin gaskiya duk inda kuka haɗu kuka zauna to abinda za ku faɗi ya zama gaskiya ce banda gulmace-gulmace da kormoto mata yawanci sun fi yin wannan da kafin mata mazan masu zama ‘yan daudi, To yanzu akwai mazan da in sun zauna su ma ba su da aiki sai gulmar. Wanda da kuma mata ne aka fi sanin haka idan suka haɗu wance kai bari ya wai labarin wance ne a wance ai yanzu ya wance fa ai yanzu wannan ai aikin kenan to Allah ya hana annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya tsaya a su yana gaya musu Allah ne yake ya gaya muku ku daina irin waɗannan maganganu in za ku faɗi magana ku faɗi kaulan sadidan magana ta gaskiya to Allah zai gyara muku ayyukanku zai kuma gafarta muku zunubanku kuma ku kasance ko da yaushe in za ku yi abu ya dace da abin da Allah ya ce ya dace da wanda manzon Allah ya ce duk wacce ta bi Allah ta bi manzon Allah to za ta samu babban rabo ranar gobe kiyama ya isar musu da wannan sako a lokacin a masallacin Madina sai da ya gaya wa maza ya koma gefen da mata suke su ma ya karanta musu waɗannan ayoyi ko kuma wannan aya Allah ya taimake mu don haka umurni ne daga Allah zuwa manzonsa zuwa ga bayinsa al'ummarsa mabiyan manzon Allah Allah ya samu daga cikin mabiyansa to sai kuma ya ci gaba da gaya mana irin matsayinmu mu mutane domin mutum matsayi gare shi Allah ya karrama ɗan adam musamman aljanna an yi don ƴan adam kuma saboda haka kuma aka yi wuta ma don ‘yan adam akwai matsala ku dubi dabbobin nan duk ba a yi aljanna don su ko wuta don su ba akuya tsakaninta da wuta in an yi tsirenta a duniya ko balangu amma a lahira babu wani bigire a wuta da za a ce nan na awaki ne ko na shanu ko na tumaki kai hatta aladu ba a yi musu fili a wuta ba da karnuka da jakuna amma ɗan adam kai kana da masauki a wuta kana da masauki fa a wuta kuma da sunanka kamar yadda kana da masauki a aljanna da sunanka duk inda ka je ba roƙon masauki za ka yi ba dama da naka domin da Allah ya halicci wuraren biyu sai ya ga nan ma naka ne nan ma naka ne amma zaɓi wanda ka fi so in ka zo sai ka zaɓi inda ka fi so ka shiga shi yasa sai Allah ya ce wa hadainahun najidaini dan adam muka shirye da shi hanyoyi biyu ga hanyar zuwa aljanna ga kuma hanyar zuwa wuta don haka sai ka zaɓi hanyar da tafi maka daɗi sai ka bi to ita hanyar zuwa aljanna yawanci rai bai son abubuwan da aka shishika a gefen hanyar amma hanyar zuwa wuta an mata lenon an sa buranni. an sa ababen ban sha'awa a kan hanyar idan mutum ya taho ya tar da hanyoyin guda biyu wannan ga gargada ga irin abun nan da ake cewa gosulo ko ga yawan gosulo sai kana tafiya ce rage tafiya ana wani wurin ma a ce tsaya tukunna akwai get-get da yawa wannan kuma miƙaƙƙa hanya ce ga dashe-dashe masu kyau ga kayan ƙanshi ga abubuwa kawai in kana tafiya ba mai ce ma tsaya ba mai ce ma domin ba inda za ka ji gargada shi yasa sai aka yawanci sai a yi ta bin wannan hanya ta zuwa jahannama sai aka kyale wannan ujibatin naru bishahawati an kewaye hanyar wuta da ababen ban sha'awa wa hujibatil jannati bil makarihi ita kuma aljanna an kewaye hanyar zuwanta da abubuwan da rai bai so yawanci abin da rai baya so shine aka kewaye hanyar aljanna da shi daga ka zo kana son ai kai abin da kaga dama sai a ce a ah, ba ke ga wanda za ka yi sai ka jira ranka kuma ba shi yake so ba in aka jima sai ka kewaye sai ka dawo ka bi waccan Allah ya kare mu to don haka waɗannan hanyoyi guda biyu suna nan miƙe yanzu kowace in ka bi ta za ka kai ka ainihin inda ta kai matuka? wannan ta aljanna wannan matukarta jahannama Allah ya tsare mu to don haka ɗan adam ne fa aka yi don jahannama ba a yi jahannama don dabbobi ba don akwai lokacin da za a zo a yi wa mutane hisabi sai a fara da dabbobi bayan an gama musu hisabi wanda ta yi cizo a rama wanda ta yi tunkuri a rama wanda ta yi harbi an rama sai a ce musu kunu turaban ku zama ƙasa kukan sai su daidaita da ƙasa kawai a lokacin kafiri da munafiki zai ce kaito ni ina ma da ni ma a ce dabba ne munafukai da kafirai za su ce ina ma da dabbobi ne su su ma a ce su zama ƙasa ya fi musu amma ina su ba dabbobi ba ne su an musu hisabi imma ilal janna wa imma mailar na ko dai su yi wuta ko kuma su tafi aljanna kaga sabanin dabbobi kenan to don haka dan adam yana da daraja yana da kima Allah yana tuna mana irin garaje irin na dan adam da kuma daukar wato bango ba gammo irin na dan adam yana da wannan kasada yanzu ba wani yana nan bai gane hakkin gidansa ba ma sai ya ce yana son gwamnan adamawa wannan ba ɗaukar gongo ba gammo ba ne ‘ya'yansa ga sunan wani yana da ‘ya'ya biyar ishirin ba wanda ya nuna masa arkanul islam bai gama koya musu tauhidi ma ba su san shi ba bai sauke haƙƙin su a kansa ba sai ce jagorancin adamawa yake so duka eh shi yanzu gwamna zai nema mai ɗan karamin burin da baya da kuɗi da yawa ya ce shi son local game zai jagoranta yanzu wannan ba ɗaukar bongo ba gammo ba ne duk yan adam ɗin da suke son local game ka ce ka dau nauyin jagorantar su eh za ka rungumi dukiyarsu ka rike baka cuce su ba eh ya ni zan zama wakilin yanki kaza ni zan je can duk abinda mutane suke so shi zan faɗi a zo a zartar a yi muku in ya je in ya kalle aka zartar aka ba da kuɗin sai ya zo ya bugu ko shi ne mukamin me eh memba ko kun ga membobi yanda suke kokari ai yan majalisu ku ga yanda suke kokari to yanzu irin wannan ba ɗaukar dalaba ga ne garaje ne da ƙoƙari da juriya irin na ɗan adam abu wanda ba za ka iya shi ba ka tabbatar ba za ka iya ba sai ka ce a baka gammo za ka ɗauka wani lokaci kuma sai ga kamar za ka iya saboda ɗan adam yana da zuciya yanzu in ban da zuciya irin ta ɗan adam ɗan adam ya ga dama ya ga giwa a daji sai ce sai ya kashe ta kuma zai kashe ta ɗin, saboda Allah ya bashi hikimomi da dabaru sai ga zai iya wani lokacin kuma izon ya zo wajen kashe ta ɗin, sai ta kashe shi haka ne ko ba haka ba wani kuma sai ya kashe ɗin. wani idan ya zo ya ga saniyar daji ya ce shi sai ya harbe ta wani in ya yi sa'an ɗin, sai ya harbe ta amma wani in ya ganta gobe ya zo zai harbe shi kuma ya ta kashe shi to kamar haka aka yi mana akwai waɗanda suna iya yin abun da suka ce za su yi akwai wanda kuma ba za su iya ba Allah ce inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula Allah da ya aji amana sai ya mika wa sammai ka san ko sama ta ji ka karbi ko sai ce wa sama ga amana ina so in baki amma idda sharadin zaki kiyaye wannan amana sama tace kamar yaya amana take za ka bi da dun na faɗi game da amanan nan ba za ka saba ba sama zaki iya tace Allah rike ba zan iya ba ba zan karbi wannan nauyin ba ya mun nauyi ba zan iya ba sai aka dawo ƙasa ka dubi ƙasa dai ka san dukkanmu a kanta muke ka san ku ta fi mu ƙarfi ta fi mu iya ɗaukar abu mai nauyi amma aka ce ga amana za ki iya ɗauka mu baki in ji Allah ta ce kamar yaya ce duk abun da muka ce ki yi za ki yi in mun hana ki bari ta ce Allah a taimake ni amanan nan kar a bani ba zan iya wal jibal sai aka dubi duwatsu domin duwatsu daga baya aka kawo su aka caka su cikin ƙasa ba tare aka yi su da ƙasar ba su autad ne su sun ɗaure ƙasar ne don kattari ƙarawa sai Allah ya ce wa duwatsu to ga amana za ku iya suka ce kai Allah taimake mu kar a ba mu wannan nauyi ba za mu iya shi ba dutse ba wannan yanzu kai da wannan dutsen waye ya wani karfi ya ce ba zai iya riƙe amana ba kai kuma kace kana iya fa abaina dukkansu da sama da ƙasa da duwatsu abaina sun ki an yi hamilnaha su ɗauki nauyin wannan amana wa ashfaqana a suka ji tsoronta wa hamal hal insan sai aka zo aka ce dan wato adam ga amana yace kamar ya take yace zaka yi min ɗa'a ba zaka saba ni ba ba za ka yi abu ba sai yadda na tsara in na hana ka bari in na ce ka yi ka yi sai ce ba damuwa sai ya karba wa amala hal insan dan adam ya karbi amana kuma amana haɗari gare ta lokaci yayi e eh, ina gani ko to mu dakata insha Allah gobe idan muka dawo to gobe don muka zo sai mu tashi daga kan inna aradna al'amana ta din insha Allah to yan uwa musulmi yana daga cikin amana mutum ya dauka wa kansa aikin alkhairi sai ya zo ya ci gaba da sabawa cin amana ne don haka za mu dakatar insha Allah gobe sai mu sake bin ayar domin mu ji Allah muke roƙo ya datar da mu daidai Allah ya ba mu ladan shi kurakurai kuma Allah ya bai mana subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk na'am tambaya kuma da Allah ya bambanci tsakanin shekaru da aljanu da kuma aljanu. Eh, su aljanu sunan jinsin halitta ne, aljani, kamar yadda sunan jinsin mutane suke mutane. Kaga a cikin mutane akwai shaidanu, a cikin aljanu akwai shaidanu. Ka gane bambancin? A cikin aljanu akwai musulmai, muminai, masu karanta Qur'ani masu sallah masu ibada akwai shaidanu cikin mutane akwai musulmai muminai masu sallah masu ibada akwai shaidanu don haka cikin aljanu akwai shaidanu a cikin mutane akwai shaidanu ko qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas sai ce minal jinnati wan nas kaga daga cikin mutane akwai shaidanu a cikin aljanu akwai shaidanu an fahimci wannan ko don haka shayadinul insi daban shayadinul jinni daban dukkansu kuma su ɗaya ne jahannama Allah ya kare tambaya ta biyu ya raga ta malam shin ya halatta in aure yar matar babana wanda ya auro a wani wuri da abin nufi wato abonar baban da ya fi gidan hmm, ya halatta ya aure ta idan mutum ya auro mace sai ta shigo da ya wanda ba yarsa ba ne shi to in yana da ɗa ɗan zai iya aurenta kai kana aure da uwar

sai ta zo ta aihu da kai kuka aihu yaro yaron ba zai auri waccan ba don yanzu uwarsu daya ka gane yawwa amma idan uwarsa daban shi yaron aka auro wata tana da yadda ba wannan baban nasa ne baban yarinyar ba to shi zai iya aurenta kaga uwa bai hada su ba uba bai hada su ba Allah ya saka da alheri a ɗaukar lamu mai ya ce ana za ta mana ne hukunci mai yanke zumunci mai yanke zumunci ya yi illa babba kuma yana iya yankewa kansa sababin samun rahama da yawa irin na duniya domin sadar da zumunci yana iya taimakawa bawan Allah wajen samun ci gaban rayuwarsa alkhairinsa kamar yadda hadisai da dama suka nuna haka kuma zumunci yana nan nau'i nau'i akwai irin zumuncin da yanke shi bai da matsala kamar yanke wani ta gane ko domin akwai zumuncin da wani ƙulla shi ma yana iya ɓata maka zuriya to wannan yanke shi babu matsala amma irin zumuncin da yanke shi na iya yanke alaƙa kyakkyawa to wannan kuma yanke shi yana kawo matsala babba an gane ko to Allah ubangije ta taimake mu ba ko ina ne ake sada zumunci ba akwai zumunci wanda a wani wurin in an zo sada shi haramun akwai inda kuma sada shi wajibi ne akwai inda ya halatta a sada shi don haka ala kulli halin dai zumunci abu ne mai kyau wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan zumunci akwai hadisai da dama da suka yi magana akan zumunci yana da kyau a kiyaye shi a tambaya ta dace a karkar lamu ne ana gawa ta a yi mana gargaɗi a kan tauhidi da kuma riko da sunna shine ake ta fama Eh, shi ne abin da muke ta yi duk littattafan da muke kakkarantawa da ainihin bayanai da muke a wajen walimomi duka muna fama akan abin da ya shafi tauhidi da kuma riko da alkitabu wa domin babu wanda zai je wa Allah <clears throat> wato da ibada matukar ba tauhidi Allah ya karbi ibada duk yawan ibadar ka in ka je wa Allah da shirka to Allah ba zai karbi ibadar ka ba ibadar ba za ta yi ma amfani ba shi yasa ake ta faɗa kan mutane su nisanci shirka sannan kuma sunna ita ce za ta taimaka maka ibadar ka kuma a karbe ta domin za ta zama to wanda ya karantar da ita shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma shi aka turo ma sabanin bidiya bid'a kuma abinda annabi sallallahu alaihi wasallam bai karantar ba shi ake kira bidiya. an gane wannan ko da idan aka ce bidiyoyi sai mu ɗauka ko irin kiɗa da shauransu ko don da in an ce bidiya to sai a ɗauka kawai makaɗa su kaɗai ne ɗan bidiya to har a masallaci ana bidiya a gindin kaba ana bidiya a kan arfa ana bidiya duk ba abin da ba za ka gani wani ba a arfa ina kan ina ganinsa ya sunku ya yi ta neman inda rere yake da ya kwakulo ƙasar gurin ya kumshi a leda kuma kamar munafuki yana ta haka wai ba mai gani ya ɗauki ƙasar arfan ya kulle ko so yake a zaɓe shi in ya dawo ya yi jama'a ko kuma shanu yake so su taru su yi yawa yau ɗan siyasa ma ana iya ce masa ya kawo ƙasar arfa a yi cincirin do a markuri a ko? Allah ya tsawai insha Allah sai in Allah ya kaddara mana rayuwa sai a ci gaba yi mana addu'a sallu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita wa ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Majid sai gafarta wa gafarta mu iyayen mu Allah madaukake shirya da mu shirya da zuriya mu Allah madaukake sai tun na roƙo ka don mu fada da addinin musulunci ya ubangiji in mai gani wani Allah ka gana da shi in ba mai gani ba ne ya ubangiji kai ka san yadda za ka yi shi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين Yavrum. akwai